يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi ya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shagha al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an ba haka an uwa assalamu alaikum muna masu godiyawa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwar mu a wannan rana ta goma 16 ga watan Ramadan hijran fiye ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 21 ga watan 5 2019 a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufiyan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba a jiya mun tsaya ne a nan cikin suratul baqara mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayfikahumullahu wa huwa samiul alim sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا بالله كتمسوا يا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لليهود والنصارى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كغيا ما يهوداوا da kristoci atuhajunana billahi ay atuhajunana fi dinillah shin za ku yi jayayya da mu ne akan addinin Allah bayan walmahajatu almujadalatu shin za ku yi jayayya da mu ne akan addinin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku wala na a'maluna walakum a'malukum aiki na na tare da ni walakum a'malukum kuma aikin ku na tare da ku wa nahnu lahu mukhlisun kuma ga Allah madaukakin sarki ga baki ɗayan mu muke tsarkake wannan ibada sai malamai kamar Sa'id ibn Jubair yake cewa al-ikhlasu ayu khallisa al-abdu dinahu wa amalahu fala yushriku bihi fi dinihi wala yura'a bi amalihi sa'id ibn jubair yake cewa ikhlasu shine ayu khallisa al-abdu ayu khallisa al-abdu dinahu shine bawa ya tsarkake addininsa wa amalahu da aikinsa fala yushriku bihi fi dinihi kada mutum ya hada Allah da wani a wajen addininsa wala yura'a bi kada kuma yayi nune da aikinsa mutum ya dinga yin aiki don mutane su gani ko mutum ya dinga yin aiki don a yaba masa fudail ibn iyab yake cewa tarkul amali min ajli an-nas riya'u wal min ajli an-nas shirku tarkul amali min ajli an barin aiki saboda mutane shi ma riya ne misali kana yin wani aiki sai ka ce saboda mutane da su gani su ce ai kana yi ne don su har ka bar aikin shi ma ka yi ne don ka bari ne don wasu jama'a shi ma haɗa Allah ne da wani wal amalu min ajlin nasi haka aiki ma don mutane shi ma riya'un shi ma shirka ne kamar yadda yake cewa kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa al-ikhlasu ai takhrisul ibada min al-iltifati ila ghairi Allah ta'ala in an ce ikhlasi shine tsarkake bauta wajen hana ta karkata zuwa ga wajen wani Allah madaukake sarki kamar yadda Junaid wani daga cikin malamai yayi ta'arifin ikhlasu yake cewa al-ikhlasu sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala la ya'lamuhu malakun fayaktubuhu wala shaytanun fayufsiduhu wala hawan fayumilahu yace in an ce ikhlasi wata sirri ce tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki la ya'lamuhu malakun babu wani mala'ika da ya san wannan sirri tsakanin kai da Allah madaukakin sarki don haka ita ikhlasi wata sirri ce tsakanin Allah da bawansa babu wani wanda ya san wannan sirri ko mala'ika ne bai sani ba balle ya rubuta wala shaytanun fayufsidahu ko kuma wani shaidani shi ma bai sani ba balle ya bata wannan abin wala hawan fayamilu ko kuma wata son zuciya da za a karkace mata kamar yadda malamai suka yi tarifin al-ikhlas wasu ka ce wa nahnu lahu mukhlisun ay mukhlisuna al-ibadata lahu muna masu tsarkake masa bauta la nushriku ghayrahu fiha wa antum mushrikun ba ma hada wani da Allah madaukakin sarki a cikin bauta alhali ku kuma kuna hada Allah da wani a wajen bauta shine kul aduna na fillah shin za ku yi jayayya da mu ne akan addinin Allah ku yahudawa da kiristoci bayan Allah shine ubangijinmu kuma ubangijinku walana a'maluna aikinmu na tare da mu walakum a'malukum kuma aikin ku na tare da ku duk abinda kuka aikata na aiki za ku samu abin da kuka aikata in mai kyawu ku samu kyakkyawa in mummuna kuka aikata za ku samu mugunyan aiki mummuna da kuka aikata za ku samu mummuna aiki da kuka aikata shine Allah ke ce musu wala na a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun kuma dukan mummuna masu tsarkake wannan ibada ga Allah madaukakin sarki a yau za mu tashi a daidai aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa amta kuluna inna ibrahim aya ta ɗari da da talatin tara. amta kuluna inna ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Amta-Kuluna. Sai malamai suka ce wannan istifham ce amma wasu sun ce istifham ce litta'ajjub am din tana nufin istifhami ce hamza ce ta istifham na abin mamaki na halin da suke yi wasu kuma suka ce a'a tana bayani ne akan nuna mugunyan aiki da kuma mugunyan tafarki da suka kasance a kai shine amta quluna inna ibrahima wa isma'il bari dai suna cewa lallai Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da Yaqub sai malamai suka ce sababin saukan wannan aya anna yahudal madina wa nasara na jiran najran qalu lil mu'minin inna anbiya allahi kanu min bani isra'ila wa kanu ala dinina wasu daga cikin malamai suka ce sababin saukan wannan aya yahudawan madina da kiristoci na najran suna cewa ga mu'minai lalle annabawan Allah kanu minna ai sun kasance daga cikin mu ne ai min bani isra'il daga cikin mu ayayen annabi yaqub alaihi salatu wassalam sune banu isra'ila wa kanu ala dinina kuma sun kasance akan addinin wa kanu ala dinina sun kasance akan addinin wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan aya ba ba sababin saukanta ba kenan ba wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya ba sababin saukanta ba ke shine amta quluna inna ibrahim bari dai suna cewa lalle ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub wal asbab al asbab sune ayaye na annabi yaqub alaihi salatu wassalam su goma sha yana cewa bari dai suna cewa lalle da ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub wal asbab da 'ya'yan annabi yaqub alayhi salatu wassalam su goma sha biyu kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ko kiristoti ai kanu hudan wa nasara sun kasance yahudawa ko kiristoci shine Allah madaukakin sarki ce kace musu qul a antum a'lamu amilla shin kun fi Allah madaukakin sarki ne sani a antum a'lamu amilla sai malamai anan kuma suka ce wannan istifham ce litaqrir wa tawbih istifham ce da take tabbatar da abin da kuma nuna mugunyan abin da suke kasance a kai ko kuma da nuna fallasan abin da suka kasance a kai shine kul a antum a'lamu amilla shin kun fi Allah sani ne wasu kuma daga cikin malamai kamar ibnu kasir yake cewa daga hasan al-basri inna ahlal kitabi kanu yaqra'una fi kitabillahi alladhi atahum lalle ma abu littafi sun kasance suna karantawa daga littafin Allah da ya zo musu inna dina al-islam inna dina wa anna muhammadan rasulullah suna karantawa a littattafan da ya zo musu lalle addini a wajen Allah ita ce musulunci kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa inna ibrahima وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء كانوا براء من اليهودية والنصرانية كما للي ده النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل ده النبي إسحاق ده النبي يعقوب والأسباط ده آيان النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام سوقو مشابه كانوا براء من اليهودية والنصرانية سكسن شيء ما سين تاواي ga addinin yahudanci da addinin kiristanci fa shahidu lillahi bidalika sai suka tabbatar wa Allah haka wa aqarru ala anfusihim lillah kuma suka tabbatar da hakan wa kawunan su ga Allah madaukakin sarki amma duk da haka fakatamu shahadatallahi indahum min dalika sai suka boye shaidan da Allah madaukakin sarki ya musu akan haka sai suka boye wannan shira suka ki su bayyana ta shine Allah ke cewa shin kuna amta kuluna shin kuna faɗin cewa lallai da ibrahim da isma'il da Isaka da yaqub da 'ya'yan annabi yaqub su goma sha biyu sun kasance yahudawa ne ko kiristoci allah ce ka ce musu a antum a'lamu amilla a antum shin a'lamu amilla shin kun fi allah maɗaukakin sarki sani ne wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min allah babu mafi girman zalunci fiye da wanda ya ɓoye shaidan da take wajensa a wajen Allah maɗaukakin sarki ko shaidan da ta zo masa daga Allah maɗaukakin sarki sai ɓoye ta sai ɓoye wannan shaida ya ƙiya bayyana ta kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce daidai wannan aya wa mun azlamu mimman katama shahadatan inda hu min Allah sababin saukan aya akwai zantuttuka guda biyu zance na farko daga cikin malamai suka ce annallaha shahida indahu أن الله شهد عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين فكتموها Lallai Allah madaukakin sarki yana mai da shaida a su cewa shaidan da cewa annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi lalle cewa sun kasance daga cikin musulmai su kuma yahudawa da kiristoci sai suka boye wannan abin shaida wato shaida da tabbacin cewa da annabi Ibrahim da annabi Ismail da Ishaq da Yaqub da Asbab duka wa'annan sun kasance musulmai ne amma su wa'annan Yahudawa da Kiristoci sai suka boye wannan shaida cewa eh tabbas cewa su ɗin musulmai ne wasu kuma suka ce annahum katamul islam wa amru muhammadin wa hum ya'lamuna annahu nabiyyun wa dinuhu al-islam sun boye musulunci sun ɓoye musulunci sun ƙi su bayyana cewa eh lallai addinin musulunci ita ce addini daga Allah wa amru muhammadin kuma suka ɓoye al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamuna annahu nabiyyun kuma suna da masaniyan cewa lallai annabi muhammad ba manzo ne annabi ne daga cikin annabawan Allah wa dinuhu al-islam kuma addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce addinin musulunci amma sai suka ɓoye suka ƙi su bayyana kamar da Allah ke cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum lalle wanda aka ba su littafi sun san shi kamar yanda suka san ƴaƴayensu fiye da bayan yanda suka san ƴaƴayensu saboda idan mace za ta haihu ba ta san me za ta haifa ba namiji ne ko mace ne ya sifan ya sifan dan yake ya sifan yar take duk uwa ba ta sani amma Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani a litattafan Yahudawa da littattafan Kiristoci sifofin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da yankin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai bayyana amma sai suka ɓoye wannan shaida suka ɓoye wannan abin da ya tabbata a cikin littattafansu ba duk koyo ba saboda zalunci da wuce iyaka shine Allah ke cewa wa inna sariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu sashi daga cikinsu suna ɓoye gaskiya alhali suna masana sun san da gaskiyan amma sai suka ɓoye gaskiya. suka ƙi su fito da ita saboda in sun fito da gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallama magoya bayansu za su yi imani da abinda da suka faɗa kuma za su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah sai suka ɓoye sai suka ɓoye wa innan sifofi ba duk ba saboda su katangance magoya bayansu daga aminta da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ke cewa innal ladina na ma anzalallahu minal kitab wa na bihi thamanan kalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum alim ulaika alladhina sarau ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum ala nar innal ladina yaktumuna ma Allah minal kitab lalle duk masu koyi abinda Allah ya saukar na littafi wa yastaruna bihi thamanan qalila suna saya da shi wata samani suna saya da wannan abinda suka koyi ko kuma sun koyi gaskiya ba duk ko ba saboda abinda za su samu na abin duniya ɗan kankani. Allah ce ulai kama ya fi butunin illa nar abinda ba komai suke ci ba a cikunan su face wuta Allah ce wala yukallimuhumullah wala yi wa lahum adhabun alim Allah ba zai musu magana ba ba kuma zai tsarkake su ba suna da kuma azaba mai tsanani Allah ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wannan ne suka fanshi bata da shirya. ko kuma ishtaraw dalalata suka eh, suka sayi bata bil huda da shirya? Allah ce ba ma asbarahum ala nar yi mamakin haƙurinsu a kan wuta tun daga gaskiya na, suka kibin gaskiya sai suka gwammace da sun gwammace da su yi imani da abin da yake bata ne fiye da abin da yake gaskiya shine Allah ce Wulaika, ladina sarawu balalata bil huda wannan su wanda suka <clears throat> fanshi bata ko suka sayi bata bil huda da shari'a Allah ce fama a asbaran ala nar imamakin hakurin su akan wuta da wajen da Allah ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullahu ويلعنهم اللاعنون ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى lalle duk wanda suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar min albayyinati wal huda na bayyananun hujjoji wal da shari'a min bari ma bayyana lin nasi fil kitab bayan Allah yayi bayanin wa'ina abubuwan a cikin littafin sa min bari ma bayyana min bari ma bayyanahu lin nas bayan Allah yayi bayanin wa'ina abubuwan ga mutane a littafin sa Allah ya ce ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum kullairun masu ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na abinda ya shafi addini wanda su ne yal'anuhumullahu Allah ya la'ance su wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta masu la'ance su sai Allah ya kawo wanda ba su cikin la'ana in illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba suka daina aikata wannan aikin wa aslahu suka gyara abinda suka bata wa bayyanu suka fito suka yi bayani mutane aka samu ga wani nan malami ne ya ɓoye abin da yake gaskiya ya san abin da yake tabbatacce a littafin Allah da suna na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓoye abin to bayan ya shiga cikin wancan la'anta na Allah da la'antan mutane to sai ya ga yayi nadama yana son ya gyara wannan abin da ya bata to hanyoyin da zai gyara shi shine illal ladina tabu ya tuba a mataki na farko wa aslahu ya gyara abin da ya bata wa bayyanu ya fito kuma ya bayani mutane cewa abin da da muka kasance muke kayi na fa ba daidai bane ga abin da yake wa aslahu wa bayyanu min ba wa bayyanu yayi bayani ba mutane maula'ika a atubu alai wanda ya haka Allah maɗaukakin sarki shi ne zai karɓi tubansa saboda ya yi abin da ya dace ya tuba ya gyara kuma ya yi bayani ya mutane don haka ba daidai ba ne ɓoye ilimi ba daidai ba ne ɓoye abin da yake tabbatacce gashin na a littafin Allah gashi a suna na annabi sallallahu alaihi wasallama ka san gaskiya ne amma ka ɓoye saboda kana tunani in ka fito da shi magoya bayan ka za su watsi ko kana tunani in ka fito da gaskiyan Abin da kake samu na abin duniya za a daina baka to ka ringa tuna cewa Allah madaukakin sarki ya ce duk masu ɓoye gaskiya Allah madaukakin sarki sune ya la'ance su masu la'anta ma suna la'antar su shi sa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi yace sallallahu ta'ala ما عندهم من العلم شهادة كما قال إن الذين ma ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون لكم فدع الله إن الذين يكتمون ما أنزل, ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ibn taymiya yake cewa Allah madaukakin sarki ya kira abin da ke wajensa shaida ne saboda waɗannan ayoyi guda biyu da su suna na a cikin suratul baqara da innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila da kuma innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin bil kitab shine yake cewa wa man awlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu mafi girman zalunci fiye da wanda ya boye wata shaida da take wajensa wanda shaida ce tabbatacciya amma sai ya boye ta ba duk koyo ba saboda ya cimma abubuwan da yake son ya cimma ga abubuwa nan a fili na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna boyewa a littattafansu saboda gudun kada magoya bayansu su juya musu baya kamar yadda Allah ke cewa alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wasu sashi daga cikin su suna boye sifatu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa amrul ka'aba suna boye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma al'amarin dakin ka'aba wahum ya alamuna suna masan suna boye gaskiya ga abun da yake gaskiya amma sai su boye ba duk koyo ba saboda gudun kada magoya bayan su su watsi sai Allah ya ce alhaqqu min rabbi amma ba su sani cewa lallai gaskiya na wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ku kasance daga cikin mutane masu kokonto ko masu jayayya da abinda annabawan Allah suka zo da shi na abin da ya shafi shari'a Allah ce wa man ka taba shahadatan inda wumin Allah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun da ɗai Allah maɗaukacin sarki bai zamto mai gafala ba a abin abinda kuka kasance kuke aikata wa ko kuma wa ma Allah bighafilin amma amalu da ɗai Allah maɗaukacin sarki bai zamto mai gafala ba a abin abinda bayi suka kasance suke aikata duk abinda ka aikata in ka aikata mai kyawu za ka ga mai kyawu an ka aikata mummuna sakamakon mummunan aikin da shi za ka gani don haka wajibi ne mu dage wajen aikata kyawawan ayyuka don mu samu kyakkyawan sakamako kuma mu nisanci aikata miyagun laifuffuka saboda gudun kada miyagun laifuffukan nan su zamto su ne sakamakon da za mu samu a wajen Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama shi ne Allah yake cewa tilka ummatun ƙarƙalar wannan al'umma ce da ta gabata ai tilka ummatun qad mabat wannan al'umma ce da ta gabata abinda ta aikata na tare da ita abinda kuma kuka aikata na tare da ku wala tusaluna amma kanu ya'malun da ba za a da dai ba za a tambaye ku ba abinda su wa'incan mutane suka aikata ba za a tambaye ku ba akan abinda mutanen baya suka aikata don haka wajibi ne akan mu mu tsaida abin da yake tabbatacce a littafin Allah da suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ayon da su gwada mana cewa wajibi ne mu zamto masu ba da shaida kan gaskiya mu zamto masu ba da shaida kan adalci duk lokacin da aka nemi mu ba da shaida duk lokacin da aka nemi mu ba da shaida kan abin da yake gaskiya to mu faɗi gaskiyan kadai a kotu ne aka neme ka ka ba da shaida ka faɗi gaskiya a kotu aka neme ki ki ba da shaida ki faɗi gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazalu rajul yasduku wa yataharra sirqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan mutum ba zai gushe ba yana faɗan gaskiya yana kirda don gaskiya har sai Allah ba ɗaukaki sarki ya rubuta shi a wajensa cewa shi siddiqi saboda ita gaskiya ya hadi ila aljanna tana shiryar da mutum zuwa ga aljanna amma ita ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirda don ƙarya har sai ta kai shi zuwa ga wuta kuma ƙarya in mutum na yin ta za a rubuta shi matsaraci a wajen Allah saboda ita ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma na kai mutum zuwa ga aljanna don haka lallai wajibi ne mu zamto masu tsaida shaida akan abin da yake gaskiya shaidan da muka tabbatar shaida ce mu tabbatar da ita akan kowaye kada ya zamto saboda muna kin wani ko saboda muna gaba da wani ko akwai wani kiyayya da ya shiga tsakaninmu da wani mu ki ba da shaida a kansa a kan adalci Allah ce wala yajrimannakum shana'anu ƙomin ala Allah ta'dilu hu huwa aqrabu takwa. kada kiyayyan ku da wasu da gaba da kuke yi da wasu ya sa ku kasa yi musu adalci ku yi adalci ita tafi kusa ga tsoron Allah inna allaha khabirun bima ta'malun Allah Maɗaukakin sarki mai bada labari ne akan abin da bayi suka aiki waman awlaw mimman katama shahadatan indahu min Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun tilka ummatun qad khalat malaike cewa thumma aada lahum ma addabahum bihi fil ayati sabiqa sannan Allah Maɗaukakin sarki ya ci ya dawo musu da abinda yake son ya ladabtar da su a ayar da ta gabata mubalaghatun fi ta'dibihim wajen kaiwa matuƙa wajen ladabtar da su wa islahihim da kuma gyara su laukano ahalan lidalika da sun kasance ma'abuta ga aka fa'alimu masu anna at a tabil a'tabil madina watashabbutha bin nasabin fariga ilal al yace kuma da sanar da su cewa lalle bin hanyar wanda suka gabata ko kuma bin tsatson wanda suka gabata har zuwa na farko ba wani abu ba ne da zai amfane su abinda yake a kansu shine falyaqbalu ala’in inqadhi An-fusu, iminal jihari wal kufuri wal-iman wal kufuri bil-iman wal-islam wal-ihsan yace abinda ke a kansu shine kada su damu da abubuwan da ya gabata na al'ummomin baya abinda yake a kansu shine wancan ba zai musu amfani ba su karɓi abinda zai tseratar da kawunansu daga jahilci da kafircewa da imani da suka yi wal islam da kuma musulunci wal ihsan da kyautatawa amma abin da ya gabata hakika ya gabata amma man mabaw fahum umma faqad abdaw ila ma kasabu wa sayujzauna bihi lalle abin da ya gabata ya gabata na al'umma kuma lalle za a sakanta ma al'ummomin da suka gabata na abin da suka aikata wa antum lakum ma kasabtum wa satujzauna bihi kuma lalle kuma abin da kuka aikata na tare da ku kuma za a sakanta muku daga abinda kuka aikata wala tujzauna bi amali ghayrikum wala tusaluna anhu malai yake cewa lalle ba za a sakanta muku ba da aikin ku. kuma wala tusaluna anhu ko ba za a tambaye ku akan aikin ku ba ba za a tambaye ku akan aikin wasu wanda ba ku ba za a tambaye ku ne akan ayyukan ku. kuma akan ku za a sakanta muku akan ayyukanku za a sakanta muku kuma wannan na gwada mana cewa kullum ya zamto kai ba wai damuwanka a samo laifin ware ba a'a kada ka zamto mai tatabbo mai bibiyan laifuffukan mutane ka zamto mai damuwan ni ne nake aikatawa miyagu in gyara kada ya zamto kai damuwanka kullum ya wani ina ganin wani na shiga lungu waje kaza ina tunanin na zuwa iskanci ne da wata ko kuma ina ganin wance tana fita daidai lokaci kaza ina tunanin tana zuwa kaza ne ya zamto kana bibiyan ta ka game take yi wannan ba daidai ba ne ya saba wa shari'a ko kuma ka dinga bibiyan wani taƙi bayan taki kana ganin me ke aikatawa don ka zo ka watsa ma mutane cewa ai wane ya dawo mutumin banza wance ai ta dawo mutumiyar banza banza ai yawo take ai wane ma yawon banza yake kai damuwanka kullum bibiyan laifuffukan mutane ya zamto kullum ka dinga damuwa da laifin kanka kada ka dinga damuwa da laifukan mutane ya zamto kullum ka dinga shagaltuwa da ni me nake aikatawa ku in gyara kada ka zamto mai shagaltuwa da laifukan da mutane suke aikatawa ya zamto kai kullum damuwanka mai mutane suke aikatawa mai wani ke aikatawa in je in faɗa bacce kama mutane ko ko me yake aikatawa in sani me wancan take aikatawa mummuna in sani in gaya ma mutane wannan ba daidai ne. sayyidina ali ibn abi talib yake cewa yace jin daɗi ya tabbata ga mutumin da ya shagaltu akan laifukukansa, fiye da shagaltuwa akan laifukukan wasu ka shagaltu akan laifukukan da kai kake aikatawa ka damu da naka ba son yin sallah akan lokaci ya kamata in gyara ba son kaza ya kamata in gyara shi ina aikata kaza ya kamata in daina kada ya zamto kai kullun damuwanka mewa ne yake aikatawa shine Allah ke cewa wala tajassasu ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ayyuhal ladina amanu ya kunda kai imani ijtanibu kathiran min adh-dhanni ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da adh-dhanni ithmun lalle wani sashin zato zunubi eh, ismin laifi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa dace iyyakum wa zanna fa inna zanna akdabul hadith ina jan muku kunne da nusar da ku akan zato lalle ita zato ita ce mafi ƙaryan zanci inna ba'da zanni ismun wala tajassasu a wani aya Allah ya ce wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a lalle ita zato ba ta wadatarwa da gaskiya akan ku inna zanna inna ba'da zanni ithmun wala tajassasu wala tajassasu ay la tattabi'u awratal muslimin kada ku dinga bibiyan al'auran musulmai ku dinga bibiyan abubuwan da mutane suke aikata boye kuna gani wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'da kada sashin ku su yi gaba su yi kiyayya da sashi ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarintumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim don haka mu zamto masu damuwa da abinda mu muke aikatawa kada mu zamto masu damuwa da ayyukan mutane mu shagaltu da namu ayyukan kada mu shagaltu da ayyukan da mutane ke aikatawa ya zamto kai kullum damuwanka ayyukan da mutane suke aikatawa ana son kullum damuwanka ya zamto ni me nake aikatawa wanda Allah baya so in daina me nake kaza wanda Allah baya so in daina haka ake son ka yi ka dinga yi ba wai ka dinga shagaltuwa da abinda mutane suke aikatawa ma babu laifi idan ka ga mutum na aikata wani kyakkyawan aiki kai ma ka dage ka ga cewa he ka aikata wannan aiki shi yasa Allah madaukaki sarki ke cewa khitamuhu mis wa bidhalika mutanafisu mutanafisun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard ko lil muttaqin da fadan Allah fastabiqul khairat don haka babu laifi a dinga rigegeniya akan aikata kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka wani na aikata kyawawan aiki kai ma ka dage ka dinga amma ba ya zamto kana bibiyan miyagun laifuffuka da yake aikatawa don ka aibanta shi a idon jama'a Allah ce tilka ummatun qarqalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun da dai ba za a tambaye ku ba akan abin da wa'incan mutane suka kasance suke aikata Allah ce sai qulu subha'u minan nas ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ce sai qulu subha'u wawaye daga cikin mutane suna cewa ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su akan alqiblan da suka kasance a kanta sai Allah ce ka ce musu lillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah madaukakin sarki ne mahudar rana da kuma mafadarta ga Allah madaukakin sarki ne gabaci da kuma Allah ga Allah madaukakin sarki ne yammaci Allah maɗaukacin sarki shine mamallakin gabar shine mamallakin yamma shine ke mallakan inda rana take fitowa kuma shi ke mallakan inda take faɗi ya haɗe mai sha'u ila saratun mustaqim yana shirye da wanda ya so zuwa ga tafarki mai kakkiya tafarki madaidaiciya wannan aya da Allah ke cewa sai fa sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha daga cikin malamai kamar ibn abbas allah ƙara masa yadda ya cike ke cewa lamma hajara ila almadinati anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma hajara ilal madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jira daga makka zuwa madina amara amarahu allah an yastaqbila baital maqdis Allah madaukakin sarki sai ya umarce shi akan a fiskanci baital maqdis a fiskanci jerusalem qudus a fuskanci baitul maqdis a matsayin alkibla fa farihatil yahud sai yahuda suka yi farin ciki cewa an ce a fuskanci ɗakin baitul maqdis a matsayin alkibla fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bid'ata ashara shahran annabi sallallahu alaihi wasallama sai fuskanci wannan daki na baitul maqdis wajen watanni 16 wasu ka ce watanni 17 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana son alƙiblan annabi Ibrahim ita ce ɗakin kama, sai zamto kusan kullum na addu'a Allah ya sa a canja masa alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin kama. fa anzalallahu ko kuma wa yanzura ila sama yana kallon sama kullum sai zamto yana kallon sama yana fatan wata wahayi ta sauko da take bayanin cewa an canja alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin kaba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki saukar fa wallu wujuhakum shatara ku juya da fiskokinku nahwahu tana ta ai nahwahu fartaba zalika alyahud sai yahuda suka riko kwanto suna mamaki wa suka ce ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da Muhammadu da mutanensa akan alqiblan da na Baitul Maqdis wanda suka yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai suna fuskantar zuwa wata alqibla daban ɗakin Ka'aba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da kullillahi al-mashriqu wal kace musu ga Allah ne al-mashriq wal rana da kuma mafadarta kace musu duk na ga Allah ne madaukakin sarki duk na ga Allah ne madaukakin sarki ibnu abbas yake cewa awwalu ma nusikha fil qur'ani al qibla farko abinda aka fara sokewa a qur'ani shine sha'anin al qibla sha'anin canja da ana fuskantar dakin baitul maqdis aka dawo ana fuskantar dakin ka'aba kunga an soke wancan fuskantar baitul maqdis aka dawo ana fuskantar ɗakin ka'aba kamar yadda a baya muka yi bayani Allah ke cewa ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha babu wata aya da zamu shafe ta ko mu jinkirta ta ce da mu zo da wanda ta fita alheri ko makamanciyar ta to da ana fuskantar baitul maqdis aka daina aka dawo ana fuskantar dakin kaaba a matsayin alqibla الإمام القرطبي كتوى هذه الآية مقدمة في النزول على قوله سيقول السفهاء من الناس وأن آية muƙaddima ce gabatarwa ce akan ayoyin da za su sauka ko ayoyin da suka sauka akan faɗin Allah sai ya ƙulu faha'u minan nasi wawaye daga cikin mutane suna ce a sheik abubakar jabir aljazairi yake cewa hada ikhbarun bima sai ƙulu faha'u minal munafiqin wal yahudi wal mushrikin na ƙabla ayyakulu yace lallai wannan labari ne da Allah madaukakin sarki ke bamu na abinda su wawaye daga cikin munafikai da yahudawa da mushrikai suke fada kafin ma su faɗi magana sayaqulu sufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane suna faɗa. to mala yake cewa ai Allah ya so ma da labari ne na munafikai da wawaye da mushrikai da yahudawa akan abinda za su fada kafin ma su faɗi magana shine sai qulu sufaha'u minan nas ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha sai malamai suka ce fa'idan wannan aya daga cikin ta akwai taqriran nubuwatil muhammadiyya tabbatar da annabci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idh ikhbarun bil saboda ya kasance ba da labari ne akan abin da ya shafi gaibi fakama fakana kama akhbara sai ta kasance kaman yanda ya ba da labari na biyu tawtina نفس الرسول rasul الله عليه وسلم tabbatar da zuciya ko kuma lallashin zuciya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina da mu'minai hatta la yadhuhum an sima'ihi min as kada ya cutar da su jin wannan magana da zasu yi da waye zasu fara tunda kafin mutum ya faɗi magana aka ce ba zai faɗa kaga in ya faɗa kai sa ma ba zai cutar da kai ba faɗansa ba zai cutar da kai da dama Allah maɗaukakin sarki ya ce su wawayen za su faɗa shi ne sai ƙuli su fahau minan nasi ma wallahu ma an kiblati mullati kanu alaiha me juyar da su daga alƙiblar da suka kasance a kanta alƙiblati mullati kanu alaiha iya baitul maqdis ita ce baitul maqdis kullillahi al-mashriq wal maghrib kace musu ga Allah ne madaukakin sarki mahudar rana da mafaɗanta ya hade mai sha'u ila siratul mustaqim Allah madaukakin sarki na shiryar da wanda yaso ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya eh, Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa haka ne muka sanya ku ku zamto al'umma tsaka tsakiya litakunu shuhada'a 'alan nas saboda ku zamto masu shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida ku kuma manzo dai zamto mai bada shaida akan ku wama ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha lalle ba mu sanya wannan al-qibla da ka kasance akan ta ba illa lina'lama sai dai mu san may yattabi'u rasula waye zai bi manzo mimman yanqalibu ala aqibaihi akan wanda zai juya akan duga dugansa Allah ce wa in kanat lakabiratan ko ta kasance tana da nauyi ko tana da girma illa alal ladina hadallah sai dai ga wanda Allah madaukakin sarki shiryar da su Allah cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki bai kasance zai bata imaninku ba inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki ga mutane mai jin kai ne ko mai rahama to wannan aya da Allah ke cewa kadhalika kun ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum haka nan muka sanya ku ku zamto al'umma tsakatsakiya sai malamai suka ce sababin saukan wannan aya annal yahuda qalu qiblatina qiblatul anbiya' yahuda suka ce ai alqiblan mu ita ce alƙiblan annabawa saboda duk annabawan Allah kusan suna nan ne a wannan baitul maqdis din don haka alqiblan mu ita ce alƙibla ta annabawan Allah wa nahnu adilun bainan nasi. kuma mu ne tsaka tsakiya a tsakanin mutane fanazalar sai wannan aya ta sauka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku ku zamto al'umma tsaka-tsakiya litakunu shuhada'a 'alan nas saboda ku zamto masu bada shaida akan mutane saboda ku zamto masu bada shaida akan mutane shi yasa a wata aya Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun kasance mafi alherin al'umma wanda aka fitar a cikin mutane me yasa kuka zamto mafi alherin al'umma saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku kasance kuna umurni da kikkiawa kuna hani da mummuna kuma kuna masu imani da Allah Allah ya ce wal takum minkum umma a samu wata jama'a wata al'umma a cikin ku ya'muruna bil ma'ruf wata kungiya wata jama'a wanda za su dinga umurni da kyakkyawa suna hani da mummuna waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani da mummuna aiki Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wa innan jama'a ko wa innan alhizb sune al muflihuna mutane masu samu rabo da faɗin Allah maɗaukacin sarki wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khairat wa ulaika ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khairat yace lalle su mu'minai masoya junansu sashin su da sashi suna son juna suna umarni da kyakkyawa, suna hali da mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka wai yuti'una Allah wa rasula suna ɗa'a wa Allah da manzonsa Allah ce ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim a zuwa faɗin Allah wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannati Allah ya alƙawli ga mu'minai maza da mu'minai mata aljanna wanda kora muke gudana a cikin wannan aljanna wa masakina batan, da kuma matsuguni kyakkyawan matsuguni bi jannati a adinin a cikin aljanna ta dawwama don haka su mumine masoya junansu suna kyautata alaƙar junansu kuma suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna al'imamul ƙabari yake cewa dalilin da ya sa aka fifita al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran al'umma shi ne saboda abin da ya shafi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna don aka duk lokacin da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama aka daina umarni da kyakkyawa, aka daina hali da mummuna to lalle al'umman ba ta da daraja ba ta da kima shine kadalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum shahida wa ma ja'alna al-qibla lalle ba musanya wannan al-qibla ba allati kunta alaiha wanda ka kasance a kanta illa li na'lama man yattabi'u ar-rasul sai dai musan wake bin manzo wa ma ja'alna al-qibla lalle ba musanya wannan al-qibla ba wanda ka kasance a kanta ita ce kaaba wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha lalle ba mu sanya wannan al-qibla da ka kasance akan ta ba illa li na'lama sai dai mu san man yattabi'ur rasula wa yake bin manzo min man yankalibu ala akbai akan wanda zai juya baya akan dugadugansa ya bin wannan annabi sai malamai suka ce wannan labari ne Allah ke ko kuma al-ikhtibaru fi qawli wa ma ta'alla al-qibla allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula Allah yake cewa ba mu sanya wannan alƙibla ba da ka kasance a kanta sai dai mu san wake bin manzo akan wanda ke juya baya akan wanda zai juya baya akan dugadugansa ay yarji'u ila al-kufri ba'da al-iman yanqalibu ala akibai wa zai juya baya ya koma ga kafirci bayan da ya imani kamar da Allah ke cewa mun sanya ku zanto al'umma tsaka-tsakiya in an ce alwastu kullu shay'in khiyaru wal muradu minhu anna ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal umami wa a'daliha mafi alheri abu shine tsakatsakiyarsa kuma abinda ake nufi shine mafi alherin al'umma da tsakatsakiyarta sune al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa yud'a nuh yawm al-qiyamati za a kira annabi nuh ranar Alkiyama. qiyama fa yaqul labbaika wa sa'adaika ya rab fa yaqulu hal ballaghta fa yaqulu na'am fa yuqal fa yuqalu li ummati hal ballaghakum fa yaquluna man ma man ما من ما اتانا من بشير ولا نذير فيقول من Muhammad wa ummatu. محمد وامته ويشهدون annahu qad balaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyama za a kira annabi nuhu alaihi salatu wassalam za a ce bayan annabi nuhu an kira shi zai amsa kiran da aka masa bayan ya amsa kiran da aka masa ya ce ya ubangiji sai ubangiji ya ce masa shin ka isar da sakon da na aike ka da shi ya ce ubangiji na isar sai a ce ma al'umma annabi nuhu alaihi salatu wassalam shin nuhu ya iso muku da sako sai su ce a'a mu ba abinda ba wani mai bushara ko gargadi da ya zo mana babu wani annabi da aka aiko mana bayan Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa kum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun zuwa fadan Allah qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastarshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara don haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya kira jama'an sa daidai ku ya kira su a cikin jama'a ya bi su gida ya bi ka ya ma da awa akan ka zo ka bi Allah ka daina bautan mudda da a da ya gusa da ya auka da nasara mutum ya ki yi a cikin jama'a Ya yi a kasuwa duk sun ki a zuwa inda yake cewa innaka intadarhum yudillu ibadaka ya Allah in ka basu ba za su halaka bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba su haifan kowa face fajirai kuma kafirai duk wanda ya aihu sai ya ce ma 'ya'yansa to akwai wani da ake ce masa nuhu Lallai kada ku bi shi halakakke ne zai halakar da ku to su ma 'ya'yan in sun haihu sai su yi wasiya ma 'ya'yansu kada su bi nuhu shine wala yalidu illa fajiran kafara yi addu'a kawai Allah ya halakar da su Allah madaukakin sarki ce masa wasna'il kulka bi a'yunina wa wahayina ka haɗa jirgi da mu Allah annabi no alayhi salatu wasalam wa yasna'ul fulka yana hada jirgin ruwa duk lokacin da kafirai suka zo wucewa sun ganshi sai su ce nuhu Kafinta ka koma ai ya mafi maka da wa'azi da kake mana cewa mu daina bautan gumaka yace musu in taskharu minna lalle in kun mana izgiri fa inna naskharu minkum kama taskharun lalle mu ma za mu muku izgiri kamar da kuma kuke mana izgiri a zuwa inda Allah maɗaukakin sarki ya sauko da ya aiko da ruwa na tufan ta halaka duniya ga baki ɗaya sai dai wanda ya yi imani da annabi nuhu alaihi salatu wasalam don haka su mutanen sai ce a su ba wani wanda aka aiko musu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi nuhu waye shaidanka cewa ka isar da saƙon da muka aike ka ya ce wanda za su ba da shaida akan ya isar da saƙon da aka aike shi ne shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama su ba da shaida cewa lalle annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya isar da saƙon da aka aiko shi da shi shine faɗin allah wa kuna rasulu alaikum shahida manzo bai kasance a tare da ku mai ba da shaida annabi sallallahu alaihi wasallama zai ba da shaida akan al'ummomi da annabawan da suka gabata mu ma al'ummansa za mu ba da shaida akan al'ummomi da annabawansu wanda suka gabata cewa annabawan nan sun isar da sakonninsu annabi musa ya isar da sakonsa ko mutanen an samu masu imani an samu wanda ba su imani ba annabi salihu ya isar da sakonsa an samu masu imani an samu wanda ba su imani ba akwai annabin da ba mutum ɗaya ne take imani da shi akwai annabin da ma ba wanda ya imani da shi ko daya duk jama'an da aka aiko su wajensa wuta za su to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su za su bada wannan shaida shine fadin Allah wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida da fadin Allah wanda za a min kulli ummatin shahidan wa kullu hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama ya kuno alaihim shahida za ku kasance a tare da shi masu ba da shaida da faɗin Allah wani za a rami kulle ummatin shahidan za mu cire a cikin kota al'umma mai ba da shaida da faɗin Allah fa kai ba idan ji ina min kulle ummatin bi shahidin wa ji ina bika ka ala ha'ula'i shahida shi ne litakunu shuhada a alannas don ku zamto masu ba da shaida akan mutane suna al'ummomin da suka gabata wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi kuma ko manzo dai kasance a tare da ku mai bada shaida manzo dai kasance a tare da ku mai bada shaida Allah ya ce wa ma ja'alna al-qibla lalle ba mu sanya wannan al-qibla ba allati kunta alaiha wanda ka kasance a kanta illa lina alama mai yattabi'u rasul sai dai mu san wake bin manzo waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan canjin al-qibla da aka yi Allah ya yi haka ne don yadda suwaye za su bi manzon Allah tun da da ana fuskantar ɗakin baitul maqdis watanni goma sha shida ko goma sha bakwai wata shekara ɗaya da wani abu shekara ɗaya da watanni aka ana fuskantar baitul maqdis Allah ya canja ta dawo ɗakin ka'aba Allah ya yi haka ne don yadda suwaye za su bi manzon Allah su koma suna fuskantar ɗakin ka'aba suwaye kuma za su ƙi su juya baya su ce su wancan ɗakin za su ci gaba da gani shine wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula sai dai mu ga suwaye za su bi manzo mimman Yankari ala akbai akan wanda za su koma yarji'u ila al-kufri ba'da al-iman wanda za su koma akan kafirci bayan da su imani wanda za su kiyarda su ce a'a ta ya za a yi Muhammadu ada ya ce mu bi Baitul Maqdis mu fuskance ta yau kuma ya ce mu koma dakin Kaba, sai su ci cewa a su ba za su bi sabuwar alkibla ba tsohuwar alkibla da su bi su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su koma ga kafircin da da suka kasance a kayinta bayan da sun kasance masu imani Allah ce wa in Kabiratan, ko koda ta kasance Aisha katun 'ala nafsi sa'abatun la tutaqu illa bi juhdin kabirin وهي وهي التحويلة Min, قبلة مألوفة Ila, قبلة إلى قبلة حديثة كورا kuwa canja alqiblan da ta zamto abu mai nauyi abu mai wuya sai dai akan wanda Allah madaukakin sarki shirye da su wa in kanat la kabiratan ay in la shaqatan ko da za ta kasance mai wuya illa ala alladhina hada Allah sai dai akan wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da su Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imaninku.' Allah bai kasance zai ɓata imaninku ba al'imanu anan ana nufin asala sai malamai suka ce fasamma salatu imanan ha ala niyatin wa qawlin wa amal an kira sallah imani ne saboda ta kunshi niyya ta kunshi furci ta kunshi aiki wa ma kana Allah a yudhi'a imanakum ay wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum Allah bai kasance mai bata sallolinku sallolin da kuka kasance kuka yi na watanni sha shida, watanni goma sha bakwai. a baitul maqdis kuna fuskantar ɗakin baitul maqdis wannan sallolin ku suna nan don haka don an canja alƙibla ba zai zamto sallolin da kuka yi kuna fuskantar baitul maqdis sallolin su ɓaci ba shine wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ay wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum Allah bai kasance zai bata salatukum allati sallaitumuha ila baitul maqdis qabla qabla tahawuli ila alkaaba Allah bai kasance mai bata sallolin da kuka kasance kuka sallata a baitul maqdis kafin a canja zuwa ɗakin ka'aba ba inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki bin nasi ga mutane la ra'ufun ay yadfa'u ad-darara ankum wa yufida al-ihsan wa yufida al-ihsanu alaykum Allah madaukakin sarki na dage cututtuka akan ku ko na dage cuta akan ku kuma na watsa kyautata al'amari a tare da ku shine inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai kyautatawa ne mai jin kai ne a tare da ku shi yasa an samu hadisi daga bara Allah ya kara masa yadda hadisi ingantacce yace mata qaumun kanu yusalluna nahwa baitul maqdis fa qala an-nasu ma halihim fi dhalika fa anzala Allahu wa ma kana Allahu lidhi'a imanakum hadisi ingantacce yake cewa wasu daga cikin mutane sun mutu ana fiskantar baitul maqdis da sallah sai wasu daga cikin mutane kuma sahabbai kenan suke tambaya to ina halin jama'an da Allah ya karɓi rayuwarsu ana fuskantar baitul maqdis a matsayin alqibla na sallah sai Allah ya saukar da wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba kamar da al-Imam Tirmidhi daga Ibn Abbas sai ya fi da hadisin kuma yace hadisi ne ingantacce shine wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim da hadisi na ibnu umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainaman nasu bi quba'in fi salati subh iz ja'ahum atin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama qad anzala qad anzala alaihi al-laila ko qad unzila alaihi al-lailata qur'anu wa qad umira an yastaqbila al-ka'ba فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى Ka'aba. hadisin da ibnu umar Allah ya kara masa da yake cewa bainaman nasu bi quba'in bi salati subhi mutane suna masallacin kuba a sallan asuba sai wani mai zuwa ya zo musu yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai an saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a daren jiya qur'ani Qur'ani ta sauka a daren cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad umira an yastaqbila al-qibla an umurci Annabi ya fuskanci al a yastaqbilal ka'aba ya fuskanci ka'aba da sallah ha kuma ku fuskanci ɗakin ka'aba da sallah wa kanat wujuhuhum ila sham a lokacin fuskar su ta kasance tana fuskantar sham fastadaru ilar ka'aba sai suka juya ko suka fuskanci ɗakin ka'aba to da wannan hadisi malamai suke kafa dalili cewa idan misali kai tafiya ko kika yi tafiya kika je wani ƙauyen da baki san ina ne alkibla ba sai da kira cikin gabatar da sallah sai aka zo aka ce wance ai ba wannan bane ba nan bane alqibla anan ga alqiblan to babu laifi yadda aka gaya miki kawai ki juya ki fuskanci alqibla in kuma sai da aka gaya maka ko aka gaya miki kin idar da sallah ko ka idar sallah mutum yayi amma in lokacin kana cikin sallah aka ce ma ba nan bane alqibla ga alqibla to babu laifi ka juya ka fuskanci wannan alqibla kamar yadda su ma da ayan ta sauka wani yazo ya ce musu ai jiya an saukar da qur'ani wa annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa a daina fuskantar ɗakin baitul maqdis da ibada a dawo ana fuskantar ɗakin kaaba a take a lokacin suka juya suka koma suna fuskantar ɗakin ka'aba a matsayin alkimla shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce awwalu maftaradat as-sala ala nabi sallallahu alaihi awwalu maftaradat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ila al-ka'aba farko abinda aka fara farlantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce sallah zuwa ɗakin fiskantar ɗakin ka'aba wasu kuma suka ce wa lam yazal yusalla alaiha tiwala qiyami annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana salla yana fuskantar kaaba tiwala qiyami tsawon tsayuwansa bi makka ko tsawon zamansa a makka alama kanat alaihi akan abin da ya kasance a tare da shi alama kanat alaihi salatu akan abin da ya kasance a kansa na sallah wasu kuma suka ce a farko abin da aka fara farlantawa falamma kadimal madina lokacin da ya je garin madina salla ila baitin sai ya fuskanci wannan daki 16 shaharan wajen kwanaki ko watanni 16 wasu kuma suka ce watanni 17 sannan sun masarafa wallahu ilal ka'aba sannan Allah ya sake juyar da shi ya koma ɗakin ka'aba kamar yadda ibnu abdulbari yake faɗa ya ce wannan kuma shi ne mafi kyawun zance a wajensa kamar yadda ya zo a cikin a tafsirin munir na az dai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da ana fuskantar ɗakin baitul maqdis ne a matsayin alqibla daga baya kuma ayoyi suka sauka da suke nuna a juya daga ɗakin baitul maqdis a koma ana fuskantar ɗakin kaba a matsayin wajen bauta a matsayin alqibla kamar yadda ayoyi suka tabbatar da haka shine wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ga mutane mai jin ɗayi ne mai tausaya musu ne mai jin kai ne ga su bayi kamar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa laqad kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma Harisu na alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ce kannara ta kalluba ka fi sama hakika mun ga kana daga fiskanka zuwa sama ita ce ayan da in Allah maɗaukakin sarki kai mu gobe za mu tashi a kanta aya ta 144 duka ita ma ayan tana ci gaba da bayani ne akan abinda muka karanta shi a yawo na abin da ya shafi alkibla na canja alkibla da ana fuskantar baitul maqdis aka dawo ana fuskantar ɗakin ka'aba a matsayin alkibla da ake yin sallah ayan kuma za ta yi bayani ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke daga ganinsa zuwa sama don a saukar da wata aya da za ta canja masa alkibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin kaba kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da take bayanin canja alkibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin kaba abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ilma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم